da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kwai cikin kaya mai taken rikita rikita littafi na bakwai da biyar masu wurare na idan ba manta ba a cikin littafi na bakwai da hudu mun dakata ne a kasa mum tasbe tana kallon jiwar da ke tsaye kawai yana kallon tamkar wani gunki Allah sarki wannan kenan anan muka dakata a cikin littafi na baya sai ku moce a cikin littafi na saba'in da biyar kai tsaye don jin da za da kaya tun fara maganar su bai ce komai ba bai kuma motsa ba hawaye ne ke ta kwarara a idanun mum tamkar an buɗe famfo Kasim ya nuna je da faɗin, ka yi hakuri je, ka gafarce ni, zan faɗi wani abu akan matarka duk da ba ta a wajen nan. Tunda Bilkisu ta zo gidanmu, ban taɓa ta a zuciyata da sunan soyayya ba, sai dai ina son ta a matsayin 'yar uwata kawai. Amma tirin da na farga a bacci, na ga dad tsaye kaina a cikin ɗakina na ji duk duniya babu wanda nake so sama da yarinyar nan Ga wata sha'awar ta mai tsanani da nake ji wanda in har za ta kasance kusa da ni sai na ji ina son taɓa mata jiki. Abin mamaki duk wannan sha'awar ta ta da nake ji ban taɓa jin zan iya lalata mata rayuwa ba ni dai kawai buri na na taɓa jikinta ko na yi kisan ɗinta na rungume ta shikenan da yake kuma yarinya ce mai tarbiyya ko hannunta ba ta yarda na taɓa sai ta nuna min ɓacin ranta kuma sai fa ina a kusa da ita nake jin hakan amma da zarar bana tare da ba ma tare da juna ni mantawa ma nake da ita ga baki daya a daren da dat ya fara shigo mata daki har aka tsorata mu da kara a gidan nan ni ne na fara fitowa ni duk zatona ma mai gadi ne wani abu ya sama shi yasa na yi gate kai tsaye ina isowa mai gadi na buɗe ma dat kofa ya fita a gidan dafe kai jawat yayi da sauri zuciyarsa na wani irin matsanancin harbawa da sauri-sauri duk da dat yake zargi dama hakan bai hana shi jin maganar ta masa nauyi ba a kwakwalwa da zuciya kwarai kuwa dat kasim ya ba ma kasim ya sake maimaitawa yana kallon mum cikin ido a tunaninki mai aƙidar ƴan uwansa a tunaninki mai aqidar kar ƴan uwansa su rabe sa ne zai ɗauko budurwa kamar bilkisu ya aje ta a gidansa don ya kyautata mata rayuwa kawai aini tun washe garin da aka kawo ta gidan nan na ganta kuma aka yi min bayanin zuwanta na san akwai manufa a zuciyarsa game da ita sai dai na rasa ta wace hanya zan bukatar da ita wannan mijin naki da kike ji da gani ramin bushiya ne daga shi sai 'ya'yansa ke kuma matarsa kura ce ke ma daga ke sai 'ya'yanki bara na sake maimaita miki shine ke ta bibiyar rayuwar marainiyar Allah a kan fyaɗe har cikin gidan aurenta da ya ga ba zai cimma burinsa cikin sauki ba Shi ne ya tafka mana asirin da har na yi maganar shirya aurenta duk da a zuciya ta san ba haka ba ne ba a gaban duniya ya nuna cewa ya kyautata mata rayuwa zai kuma aura ma ɗansa jininsa ita amma sai ya zagaya ta fayan fage shi da ɗan uwanki onkul nasir suka zarmaki a ciki da ɗauraki a dukkanin hanyoyin da suka ga daman tsarawa ke kuma kika hau saboda ba kya son auren mu bisa naki gurɓataccen tunanin na jahilci da san zuciya kuka kuka ɗauko hayar ɗan fir'auna a kan ranar ɗaurin aure za a aura mishi ita ni kuma zaɓin ku daga baya sai a ce mistake aka samu shi kuma dama kun biya sa akan kar sake ya aikata duk bala'in da zai yi har sai kura ta lafa an kai ta gidansa sai shi dat ya je ya cika burinsa a kanta kawai ba tare da kowa ya san hakan ba har ke kanki sai dai ubangiji ba a zalimin sarki ba ne sannan shi yana dubi da kyawawan zuciyoyi masu tsaronsa da bibiya a gare sa asheje ya saka ana bibiyar dukkanin al'amarinsu ba su sani ba zubewa mam ta yi a kasa kawai tana fashewa da wani irin kuka mai tsimarai tare da rike kanta da ke juya mata Jawad ya yi mata kallo ɗaya ya ɗauke kansa da maidawa kan Kasim. Murmushi mai ciwo da ƙunar zuciya je ya yi, yana tura ɗayan hannunsa cikin aljihu, ɗayan kuma ya dafa kafaɗar Kasim, sai kuma suka yi ma juna murmushi takowa ya sake yi gaban momi ya tsaya har lokacin fuskar tasa da murmushin ya durƙusa a gabanta yana haɗe ɗacin da ya tokare masa makoshi har yanzu ke uwa ce a gare ni mum yayar mahaifina duk da ina zargin kina cikin waɗanda suka tarwatsa masa ahali da sauri mum ta ɗago tana kallon je ta shiga girgiza kanta tana hawaye jawad dan Allah kar kai min wannan mummunar zargin me Abdul Aziz zai min ni ko a duniyar nan da har zan tarwatsa masa ahali miƙewa jawad yayi yana daga kafada da taɓi baki wannan amsar a gaban alkali zaki haɗa ta mum ba anan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni Aisha wannan wace iriyar rana ce mom ta faɗa tana fashewa da wani irin kuka Kasim da yake jin kamar a ce yau din ranar barinsa duniya ce ya ce mom wannan rana ce tattonan silili rana ce mafi muni a gare mu bisa ga san zuciyar mijinki rana ce da duniya suka san wane ne shi mom dad ya cutar da rayuwarmu kai can dukiyar za kai can dukiyar da za ta kasance haramtacciya ga mai ita ki kalla yadda ake nuna su cikin kaskanci dan Allah ake nuna su cikin kaskanci wace riba suka ce wani alfahari suka bar mana mu yi wani tunkawo da takama ya rage mana kuma mom da bata ma san wainar da ake toyawa ba gami da Sudat sai yanzu da Kasim ya nuna mata a TV office dinsa a take ta kwalla kara ta zube sharab a sume je da ya fice kofar ofis din ya tsaya don su sa Ahmad ne suka bar wajen ganin magana ce da ta shafi family ya dafe kansa da rintsa idanansa da masifar karfi don ya ji dukkanin abin da Kasim din ke faɗa ma mom ya kuma tabbatar karar tata na da nasaba da ganin abin da ya faru. Allah sarki wannan kenan Dr. Dayyab Hospital kamar yadda karar kai kawon jirage ta ɗauki mafi yawan mutanen da ke cikin asibitin haka ta ɗauki tasu anwar da ke zaune jigum-jigum suna jiran farkawar umma anum don dr ɗayyab ya sake shiga ya duba ta ya kuma musu bayani akan su kwantar da hankalinsu da ruwan da aka saka mata ya kare za ta farka komai insha Allahu an tabbatar ce ta fara miƙewa ta leka ta windon da suke a kusa da shi da ɗan mamaki ta juyo tana kallon su umma da faɗin anya kuwa yau garin nan lafiya yake Helikwafta ne fa na sojoji ke ta yawo a wannan karar wannan karar da muke ji. Helikwafta kuma? To me ya faru kuma? Umma Karama ta faɗa tana miƙewa ita ma ta leƙa. Tabbas kuwa zancen batul gaskiya ne don har wasu ma da ke cikin asibitin sun fara fita waje. Gaskiya garin nan babu lafiya kam. Umma Karama ta sake faɗa tana na farko fa. Da sauri su Umma Anum suka bi bayanta har da Batul da Anum. Amin da sauri su anum suka bi bayanta har da batul da anwar ma da ya bi su a karshe shi da umma babba sai dai umma babba na gabansa ya salam anwar ya faɗa da sauri saboda karo da suka ci da wani bawan allah da ke kokarin shigowa shi kuma anwar ɗin yana yunkurin fita a kusan tare suka buɗe baki za su ba mu juna hakuri sai hakan ya gagara kowa cak ya tsaya baki buɗe jiki na tsima idanun uncle Suleiman tamkar za su faɗo kasa dan rudani da al'ajabi cikin sarkewar harshe ya ce ja wa wa sai kuma ya gaza karasawa ya giggiza kansa yana haɗin yawo da kyar shi ko Anwar wani irin ya mutsawa jikinsa ke yi da kansa ya kafe Uncle Suleiman da kallo tamkar ya samu talabishin ɗin kallo a haka shahuda da sauran 'yan matan family ɗin sa'anninta suka iso wajen su ma za su koma ciki a take duk suka ji wani wawan birki suna kallon Anwar kai shahuda ta faɗa da ɗan karfi tana matsowa dab da Anwar da binsa da kallo daga sama har kasa tana zagaya shi nan nauyar numfashi Anwar ya sauke da faɗin sauke da ɗan lumshe idanu ya lakuto busasshen yawun da ya rage masa ya haɗe da kyar da rabawa ta gefen Uncle Suleiman zai wuce Sharaf Shahuda ta riko hannunsa jikinta na rawa kai dan Allah wane ne kai Muhammad Anwar Abdul Aziz Yusuf Tafida wata murya da ke a bayansu ta ba su amsa saɓanin shi Anwar din da suka yi matambayar juyawa suka yi da azabar sauri har Uncle Yusuf na neman zubewa kasa wajen rawar jiki Hajiya Mariya kin san me kike faɗa kuwa uncle Suleiman ya faɗa yana ware idanunsa akan umma babba da ta basu amsar murmushi mai ciwo umma babba ta yi tana kamo hannun Anwar ɗin cikin nata Alhaji Suleiman aiko babu Amin aiko ba ku sami wannan amsar ba ya kamata ku yi tunanin hakan direct tunda wanda ya mutu baya dawowa aiko kuma ko da a ce yaya yana da rai ai ba zai zauna a wannan kungiyar ba tunda har Jawad da ya bari a matsayin ɗa ya wuce ya wuce ta ha ha hajiya mariya kin sake tsakanin a ruɗani wallahi a a ina abdul aziz ya samu ɗa bayan jawad kuma biyo ne da zaka yi shine kaɗai zai baka amsar dukkanin tambayoyinka umma ta faɗa tana murmushi da kama hannun anwar suka nufi da suka nufi korido din da ɗakin da aka kwantar da ummu anum yake ba Uncle Suleiman kawai ba hatta su shahuda bin bayan su suka yi yayin da wasu a cikin su kuma suka nufi kai ma iyayensu rahoto Dr. Dayyab na kokarin fitowa daga ɗakin da Ummu Anum take don ya sama masu umma su shiga an cire mata drip ya ci karo da umma da ke rike da Anwar murmushi ya danyi yana ja baya ya koma cikin ɗakin da juyawa ya kalli umma Anum da ke kallon su da murmushi ya ce yauwa hajiya dama zan sanar muku ku shigo ta tashi normal alhamdulillah don dan ma za mu iya sallamar ku kamar kafin umma ta ce wani abu uncle Suleiman da ke a bayansu cikin tsananin kidima ya ce Bilkisu da sauri umma Anam ta mai da duban ta gare shi sai kuma ta dan waro idanu waje ita ma ta ce yaya Suleiman cikin matukar rawar jiki ya afka cikin ɗakin babbar rigarsa har tana neman ta naɗe sa Dr. Dayyib ya yi azumar tarosa yana faɗin subhanallahi Alhaji ya hankali duk da Ummu Anum ba ta jin ƙwarin jikinta akan bai hana ta sakowa daga saman gadon ba sakowar ta kuma ta yi daidai da fitowar Uncle Uwaisu da sauran 'yan gidan su Jawad din wallahi ita ce da gaske Uncle Uwaisu ya faɗa yana jan birki da daga hannaye sama tamkar wani zararre kafin wani a cikin su ya samu damar sake tofa tashi Nabila ta kutso tsakiyar su jikinta na rawa umma umma umma ku kalli talabijin ku kalli abin da ya faru da su yayanmu a wajen kwato Alhaji babba matsafa umma wallahi matsafa suka gano a can Uncle Sadiq ne yayi saurin rarumar remote ɗin television ɗin ɗakin ya kulla ya kulle anko ya kunna Anko nan ko aka hasko daidai inda ake fiddo da su Uncle Nasir daga cikin gidan da su sai jajayen kyallaye Jawad na rungume da Alhaji babba yana shafa masa ruwa a fuska za a saka shi cikin helicopter shi da wasu a cikin waɗanda aka ceto su a take ɗakin ya runtsume da tsananin tashin hankali da rudani umma anan fashewa ta yi da kuka tana dariya kuma cikin wani irin karfin zuciya ta ɗaga murya wajen faɗin rana dubu ta ɓarawo ɗaya takta mai kaya a take ɗakin ya tsit suka juya gaba ɗaya suna kallanta a wani irin yanayi mai wahalar fassara a fuskokinsu ni ma dai kam na tsinci kaina a yanayin har ta kai alkalami na da faɗuwa a ƙasa ba tare da na shirya hakan ba kai kai kai kai kai kome zai faru barin je hutun shayin 'yan indiya idan na dawo ma ɗaura ko na kuɗin salma ka dafa kumanta labarin nan kuma ya kusa karewa zan ba da jimawa ba ku damu zan gama muku shi to to to to to barkanmu da dawowa sai kuma ɗaura kawai ummu anum na kuka tana dariya duk a lokaci ɗaya ta nuna tibin da yatsan manuniya cikin wani irin karfin zuciya ta ɗaga murya wajen faɗin, rana dubu ta barawo ɗaya ta ta mai kaya a take dakin yayi tsit suka juya gaba ɗaya suna ta a wani irin yanayi mai wahalar fassara a fuskokinsu kowa ya gagara cewa komai sai kallonta kawai da suke ta share hawayen da suka gama wanke mata fuska tana kallon umma babba mariya a kai ni wajen baba da kyar umma babba ta iya gyada mata kai a hankali bata kara cewa komai ba ta gyara mayafin jallabiyar da ta nada tamkar yanda larabawan saudi ke yi batul ta ɗauko mata takalmarta zuwa gabanta dafa batul ɗin ta yi ta saka dan kafarta ta saka dan kafarta ciwo take mata kadan kadan tun jiya bata gama sake sakewa ba har yanzu ta maida dubanta ga su uncle Suleiman da ke tsaye tamkar sojoji har yanzu babu wanda ya iya gaskata rudani da al'ajabin da idanunsu ke gani a zahiri da magiji hannayenta ta haɗe waje guda tana ɗan murmushi ku gafarce ni ganin mahaifina a yanzu gare ni yana da matukar muhimmanci bata jira amsarsu ba ta raba su ta wuce abinta batul da anam da nabila suka bi bayanta da kallo suka bi ta tamkar wasu wawaye har ta fice ita da zugarta umma karama da babba su ma suka yi yunkurin bin bayansu onkul suleiman ne ya sauke na nauyar ajiyar zuciya cikin sanyin jiki da rawar murya ya ce hajiya mariya a ina kuka samu bilkisu tun tsawon wani lokaci kuma kanta ta girgiza masa tana share guntun hawayenta ita ma Bani da ikon amsa waɗannan tambayoyin Alhaji Suleiman ina ga mu bari har sai lokacin da yaya ta so hakan da kanta na tabbata za ta so ta same ku har gida insha Allah mun bar ku lafiya ta kare maganar da kama hannun umma karama suka fice su ma uncle wace ce ita wannan din wai shahuda da idanunta ke lullube lullumshewa saboda hajijiyar da take gani na tsananin tashin hankali ta fada tana dafe bango saurin rukota matar Uncle Sadiq ta yi jikinta na rawa ita ma shahuda ta fada da ɗan karfi ganin jikin shahuda ya fara sakewa alamar neman su suma take yi ita ma Ruɗewa ɗakin ya kara yi masu share hawaye suka fara karfafa kukansu da sauti yayin da wasu suke zubewa kasa daɓar tsabar shiga ruɗani da abin da ake nunawa har yanzu daga gidan TV. Allah sarki a Chanko station da taimakon Jawad da Kasim aka fita da mum zuwa mota Kasim ya shiga baya ya rike ta yana kuka da kiran sunanta da roƙon kar ta tafi ta bar su mum please ki tashi dan Allah kar ki tafi ki bar mu muna son ki idan kika tafi abin zai mana yawa mum idan kika tafi wa za mu kalla mu ji daɗi ya kare maganar da kife kansa bisa fuskarta yana ci gaba da kuka shi kansa bai taba sanin shi rago bane mai rauni irin haka ba sai a yau gani yake kaf duniya babu wanda ya kai su shiga rudani da tsananin tashin hankali har Jawad da ya ja motar ya fice daga station din Kasim na ta kuka rungume da mum a haka suka isa General Hospital inda suka tadda yan jarida da jama'ar gari ciki anan ma har ta kai da dakar yan sandan da aka zuba ke control ɗinsu burin kowa ya ga wakin da mutanen da aka kwato wajen su dat a haka dai aka samu shiga da mamciki da ƙyar darajar waɗanda suka kawo tan yasa aka yi mata amsar gaggawa da miƙata wani ɗaki motar su ummu anum na shigowa asibitin ana shiga da mamciki gurin a cinkushe yake da mutane hakan yasa suka rasa hanyar da za su bi su shiga balle su san ta inda za su fara Antibatul ce ta yi tunanin kiran Jawad don haka ta ciro wayarta daga bak ta fara neman sa har ta tsinke bai daga ba. Ba ta gaji ba ta sake kira nan din ma dai har ta tsinken bai ɗaga ba kanta ta ɗan dafe za ta yi magana sai idanunta suka sauka akan Jawad da ke magana da wasu police uku da alama su suna masa bayani ne akan yanayin da asibitin yake ciki na cikar mutane da 'yan jarida alhamdulillah ga yayanmu din can ma ai dukkaninsu dukkansu inda take kallo suka kalla kafin wani ya samu yin magana anum da nabila suka nufi inda yake sai dai kafin su karasa aka dakatar da su a tsawace Bayani Nabila ke son ma police din da ya tsaye da sun amma ya ki sauraranta, ta hakan yasa ta fara masa magana da tsiwa dan sun roke sa amma yana neman cin zarafin su ma hayaniyar su ta jawo hankalin je ya juyo a bazata ya ga kannansa ya dan daura hannayensa na dama saman goshin sa da ke masa da ke ya tamkar zai tsage saboda azabar ciwon kai da sauri ya kalli polis ɗin da suke tare yana nuna su anum ganin wancan ɗan sandan da suke tare ya ɗaga hannu zai mari nabila amma ta duke kaga ce masa ya bar su su zo amsa masa yayi da to yana nufar inda su nabila suke yayi saurin rike hannun ɗan sandan da ya da ya sake daga hannu zai mari Nabila don bakinta ya ki mutuwa saboda haushin bakar maganar da ya faɗa musu don sun ce su kannan je ne wajensa suka je a harziki, dan ɗan sandan ya juya zai yi magana sai ya ga ogansu saurin gyara yanayinsa ya yi zai masa bayanin abin da ya faru tsakaninsa da yaran sai ya ji ogan nasa ya ce masu Nabila su je wajen je din Oga ka san me suka yi min kuwa? ya yi masa da ɗan buga kafaɗarsa, Ko me suka yi maka kai hakuri? kannan yallaɓai je ne da kaushin murya jawad da ya tsare su nabila da rikitattun idanunsa ya ce me ya kawo ku nan um, mu ba mu kaɗai ba umma ce ta ce a kawo ta wajen alhaji babba nabila ta bashi amsa tana labewa bayan anum idanunta cike da tsoro da sauri je ya hau waige-waige sai ko idanunsa suka sauka akan batul da su umma da su ma kallonsu suke yi ba tare da ya sake cewa komai ba ya bar wajen zuwa inda su batul din suke umma anum da ta rage a mota bata fito ba hangoje ya nufo su ta fito da kyar dan jikinta duk babu daɗi kallo ɗaya za ka yi ma idanunta kuma ka san ta yi kuka sosai don sun kumbura sun kuma yi ja saurin rike ta jawat da ya Kara soyayi ya taimaka mata ta tsaya akan kafafunta sosai tana sauke ajiyar zuciya. Umma na me yasa ki kuka? Umma na me yasa kuka fito? Kallafa ka ta kumbura. Maimakon ta bashi amsa sai tambaya ta jefa masa ina Bilkisu. Amma um ni dai ina yarinya ta nace maka. Numfashi ya sauke da ɗan karfi yana lumshe idanu sai kuma ya bude lokaci ɗaya tana ciki ummana. sun saka mata drip ne saboda ta suma a can amma ina maganin kila ta farka yanzu dan tun ɗazun Dr. Bello ya sanar min ta farfado alhamdulillah ba bafa yanzu kam dan murmushi ya mata da sumbatar hannunta shi yasa naga idanunki sun kumbura ko ummana na kin yi kuka kansa ta dungure tana yar harararsa yayi murmushi da kama hannuwansa alamar na tuba Allah sarki wannan kenan sun fara shiga ɗakin da aka kwantar da Bilkisu kamar yadda Jawad ya yi hasashe sun iska ta farka tana zaune jingine da filo wata nosis na bata abincin da take abinci da take ci da kyar dan warin asibitin yayi masifar addabarta farkawarta amma ta farkawarta amanta biyu saboda warin asibitin yanzu ma Dr. Bello ne da kansa yasa aka kawo mata abincin don ta ci ta sha magani kafin je ya zo ya ɗauke ta kamar yadda ya sanar masa gaba ɗaya ta yi wani zuru-zuru idananta sun yi masifar kumbura da kankancewa sannan sun yi jazir a ciki shigowar su je ya yi daidai da zabirarta ta sako a gadon saboda tahowar amai Nurses din ta ajiye turan abincin da sauri tana kokarin kamo ta amma tuni ta kai toilet duk rufa mata baya suka yi cikin tashin hankali sai dai duk a kofar bayan suka ja biriki je da noses din ce kawai suka sami damar shiga sosai hankalin je ya tashi ganin yadda bili ke yunkurin amai tamkar zata amayo hanjin cikinta nosis din na rike da ita tana jera mata sannu da shafa bayanta matsowa yayi kusa da ita shi ma ya riko hannunta da kyar aman ya tsagaita ya taimaka mata da kansa ta wanke bakinta sai numfashi take saukewa a wahalce kwantar da ita yayi a kirjinsa tausayinta mai tsanani yana ratsa shi a kasar ransa kuma tunani yake me ta ci haka ka kai ni gida bana son warin asibitin nan ta faɗa murya can ƙasan makoshi tana sake lafewa a jikinsa da shakar kamshin turarensa da yake ɗan dawo mata da nutsuwarta ɗago kanta ya ya sake fuskan ya sake ya saka fuskarta cikin tafukan hannayensa suna kallon juna me kika ci haka ya faɗa cikin tashi da kakkiyar muryar yana raba idanu akan fuskar ta tamkar zai gano abin da ke damunta a nan din matsuwa ta za ta sake kwanciya a jikinsa tana faɗin ban ci komai ba warin asibitin ne ba na so ne dai jawat yayi dai umma karama ta faɗa kafin ya samu damar sake tambayar bili da sauri na ja baya daga jikinsa dan namanta ba fa mu kaɗai bane bango na dafe saboda jikina babu karfi ban iya fahimtar amsar da da ya bata ba don hankali na baya a gare su ta dai rike hannunta ta kane mani muka fita suna ta jeran min sannu je da duk damuwa ta sake lullube sa ya fita domin san ganin dokto dan ya zo ya duba bilkisun ko akwai wata matsala da ta saka ta aman ne a kofar ɗakin suka ci karo da dr bello da nurses ɗin da ke tare da bilin da alama ita ce ta je ta yi kiransa fuskar dr bello washe da murmushi ya miƙa ma hannu dadin boy ai ban san ka shigo ba ma duk da je bai fahimci sunan da ya kiransa da shi ba sai ya dan saki fuska kaɗan amma ba murmushi yayi ba ya dai sassauta ya dai sassauta ta daga daga cinkushewan da take duk bai dokta bai gajiya bai sake faɗin dama sister ce ke sanar min madam na amai wannan bebin da alama soja ne don na lura zai ga madan da yawa tun yana ɗan fisit yanzu kam dai sosai je ya kalle sa da alamar tambaya sai dai ya gaza ce masa komai lura da hakan da Dr. Bello yayi ne ya saka shi yin murmushi suka karasa shiga ɗakin da Bilkisu take inda su Ummu Anum suka zagaye ta suna ta jera mata sannu kanta na akan cinyar Umma babba sai da ya gaisa da su sannan ya yi mabili sannu kanta ta ɗan ɗaga masa kawai alamar amsawa ya sake kallonta da murmushi ganin tana ta faman rufe hanci juyawa ya ya sake kallon je da ke tsaye hannayensa duka a aljihu shi ma yana kallon bili "Congratulation, dear friend madam na ɗauke da bebinmu ɗan sati shida ma'ana tana ɗauke da ciki ɗan wata ɗaya da sati biyu babu shiri beli ta janye hannunta daga saman hanci tana waro idanu waje ganin duk yanda suka zuba mata ido suna murmushi yasa ta ji kunya saurin juya baya ta yi ta jagilan umma babba ta rufe fuskarta kirjinta na wani irin bugawa da sauri sauri su umma kam fuskokinsu washe da murmushi suna ta jera ma ubangiji godiya da kirari gaba ɗaya sai damuwar da suka ini da ita ta ɓace ɓat ubangiji da tunda aka fara amin Ga baki ɗaya sai damuwar da suka ini da ita ta ɓace bat uban da tunda aka fara cakwakiyar nan babu mai cewa ya ga hakorinsa a waje a take ya saki wani lallausan murmushi yana mai limshe idanu duk da wata damuwarsa sai ya ji ta gudu farin ciki ya mamaye gurbin ta dariyar su ummace ta saka shi buɗe lumsassun idanunsa da ke jajir yayi murmushi a karo na biyu yana girgiza kansa ganin iya shegen da Anwar ke yi shi Anum da Nabila ya dage sai rawa yake yana wakar larabawa shi a dole iyaye ɗa ko ya yayin da anum da nabila ke taya shi cikin dariya umma karama ta ce yaro na dama haka kake da iya shege ina ganin ka wani ustazu umma anum da ke murmushi tana kallon beli da duk abin nan da ake taki kallon kowa ta ce kaɗan ma kika gani in dai anwar ne dama can ustaz ɗin ustaz ɗin da babu ustazai ne dariya su umma da batil da dr bello suka sanya je dai murmushi ne har yanzu a saman fuskarsa kunyar iyayensa ta saka shi dakewa abinsa yana ta dai kallon bili ta kasan ido anti batul ta ce lallai ta maganar doctor bebin nan namu soja ne in ba soja ba wannan wannan gumurzu da aka shawo amma ko gizo bai yi ba sai ma nuna kansa da yayi wa duniya sosai nan ma suka sanya dariya Dr. Bello ya ce gaskiyar ki sister kam Allah dai ya inganta ke ma sai ki daure ki aure ki samu mana namu duk kallon Dr. suka yi bandaje da Bilkisu da ke boye Batil ta zuba masa harara shi ko murmushi yayi abinsa yana so sake ya wai shi ya ji kunyar su umma cike da tsokana Anwar ya ce su anti Batil ko dai ko dai gidan doctor zamu balla ne duka duka ta kai masa ya kauce yana dariya Dr. Bello ya kama hannun Anwar yana faɗin yauwa ɗan kanina ta tayani yaɗa manufa ya yi maganar suna ficewa daga ɗakin ato mu kam wannan in dai na kwarai ne ai ba shi za mu yi batul hmm umma anum ta faɗa tana kallon batul ɗin kasa ta yi da kanta ba ta ce komai ba umma karama ta ce yaya wallahi ban san ko Dr. Bello da wata matsala ba mutumin kirki ne dan manyan mutane sai dai babansa ne dan rigima amma shi ma ba wai ta asha amma shi ma ba ta aisha ba ato alhamdulillah bara na zo na fara shirin aurar da diya kenan murna nabila da anum suka fara ita dai umma babba ba ta ce komai ba haka ma je uffan bai ce ba yayi kamar ma baya a ɗakin ne idansa gaba ɗaya yana akan motsin matarsa Allah sarki wannan kenan ko da suka baro ɗakin da Billy take da sallama daga dokto gaba ɗaya sai suka nufi ɗakin da aka kai Alhaji Babba daga shi sai baba mai gadi a ɗakin jikin Ummu Anum har rawa yake sai da batul ta rike ta cike da sassarfa ta karasa gaban gadon da Alhaji Babba ke a kwance an saka masa na'urar taimakon numfashi sosai jikin take ke bari ta durƙusa kasa tana kamo hannun hannunsa cikin nasa tana kawo mu hannunta cikin nasa da fashewa da kuka tana kiran sunansa baba kai ne haka ka tashi baba ga kisunka, na dawo gare ku baba baba ka bude idananka ka kalle ni dan Allah ko zan ji sassauci babana farin ciki na ta kare maganar da daura kanta a gefen hannayensa tana kuka mai tsimarai su ma su umma hawayen su ke yi har bili batul da nabila da anum anuwar ma hannu ya saka ya dauke nasa kananan hawayen tare da karasawa ya durkusa ta ɗayan gefen kakan nasa da ya fara gani a yau karan farko na rayuwarsa Anum ta zo kusa da shi ta tsugunna ita ma tana ɗaura hannayenta a kan na Anwar da ke riƙe da na Alhaji Babba. Jawad dai yana kallon su sai dai ba za ka taɓa fahimtar yanayinsa ba. Kamilar fuskarsa ta shanya komai. A hankali Alhaji Babba ya ɗan matso hannunsa da ke a riƙe a cikin na Ummu Anum saurin dagowa ta yi tana kallon hannun ya sauke ya sake motsa shi a karo na biyu tare da kansa tsit ɗakin yi duk suka zuba masa ido sake matsowa yi fiye sake motsawa yayi fiye da na farko sai kuma ya buɗe idanunsa a hankali ya sake maidawa ya rufe saboda nauyin da suka yi masa sake budewar yi a karo na biyu dishi dishi ya fara hango Jawad da ke tsaye daga can kofar ɗakin yana fesin nashi ya ɗan kafe sa da kallo tamkar dai yana son gano wane ne Allah sarki wannan kenan <clears throat> duka duka dai wannan karan ma zan dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gabatancin yadda za ta kaya na ku dai ɗan Salman nan dai ku huta lafiya